Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka soma jarabawar tantance sabbin jama'an kiwon lafiya a nan Nishar. A yau hukumar sadarwa CAC ta girka wani kwamiti kan shirye-shiryen janye wasu izinin watsa shirye-shiryen kafafen yada labarai. A shirin musamman muna dauke da rahoto kan tasirin haramta gudanar da sana'ar kabu-kabu a jihar Difa. Ministan kiwon lahiya mai riko lawan magashi ya kaddamar da sharabawar tantance sabbin jami'an kiwon lahiya yau a makarantar CAG ONS da ke nan Yamai. a jimlace ɗaliban da suka kammala karɓar horo a makarantun koyon aikin likita 2,279 ne ke fuskantar wannan jarabawa a duk faɗin ƙasa a yamai adadin ɗaliban ya tashi 1,339 da za su rubuta jarabawar a cikin ɗakuna 47 ga dai ƙarin bayani da minista lawan magaji ya yi wa adama dawaki. wannan aikin da muka fara yau shine za a yi shi a rubuce in an kare shi a rubucen kuma za a bi guri-guri aikace aikacen da aka ba su yi a cikin wannan ma'aikatan likita su gani ka iya allura a'a ka iya daukan tansiyo da sauransu to wannan ma a gaba za a yi shi muka ce musu wa'annan yara na mai wanda sun kai kamar dubu da ɗari uku cikin mutum dubu biyu da ɗari biyu da wani abu da suke yin wannan abun a faɗin Nijar muka ce musu to ku mai da hankalin ku kuka zaɓi aikin likita aikin likita ba aikin kyama ba ne aikin likita aiki ne wanda ya kamata ka ce yanda zan kula da dan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya haka ya kamata in kula da wannan ban Allah saboda dan bayye da lahiya ne ta ko zo inda nake mun ja hankali su kan wannan kuma muka musu fatal Allah ya sa wannan examen da za su yi ya zamanto alferi a gare su su samu biyan bukata saboda sun yi karatu sun kare to Allah ya ba mai rabo sa'a Allah taimake su su duka kaf a ce sun samu wannan examen kin nasu ranar gobe ne da ɗaliban za su kasance cikin cibiyoyin kiwon lahiya daban-daban domin sharafta aiki tsawon kwanaki goma. A cikin tsarin shirgullan makon da aka ware domin wayar da kan jama'a dangane da mahimmancin shayar da nonon uwa, ma'aikatar kula da ciyarwa a ƙarƙashin ofishin ministan kiwon lafiya ta shirya wata muhawara kan kasuwancin kayayyakin da ake amfani da su a madadin nonon uwa. Dr. Ada Muhammadu Idi, wanda ya ba da lacca a muhawarar, ya yi wa yato Abdulrahman ƙarin bayani. Gurin da muke son cimma ne shayo hankulan abokanin hulɗa su tallafa wa iyaye mata su bunƙasa wannan al'ada na bayarwa yaro nonon uwa zalla. Muna da dokoki da muke bisa hanyar tsarawa. Da farko dai akwai fasahar bayarwa yaro ingantaccen abinci mai gina jiki. Sannan za mu samar da dokoki da za a tsara kasuwancin abincin shararrai musamman ma madara da dai sauransu ba wai za mu hana kasuwanci ne ba a'a za a tsara abin ne saboda akwai matsaloli saboda wani lokaci akan baiwa uwaye mata madara amma ba su san yadda ake sarrafa ta ba akwai matsala wajen haɗa wannan madara a cikin ƙauyuka. A yau ne aka kaddamar da yakuwar binciken lafiya na ƙungiyar ɗalibai masu karatu a fannin kiwon lafiya na jihar Maraɗi. Ɗalibai na gudanar da wannan shiri ne domin inganta lafiyar al'umma. A bana da fatan haɗin madarun fa ne aka zaɓa inda za a gudanar da wannan aiki kyauta ruwan Allah. Manu Amadu Jamilu shine shugaban ƙungiyar ɗaliban da ake kira Association Fraternité Santé Maradi ya kuma yi wa wakilinmu Muhammad da Mamman ƙarin bayani. Shuka shekara mukan zaɓi wata jiha inda muke binciken lafiyar jama'a da kuma rarraba musu magunguna kyauta da kuma shelar wayar da kawunan jama'a. Yankin da muka zaɓa a wannan shekara shine yankin Departement ɗin Madarunfa. Wannan shine karo na goma da muke gudanar da irin wannan shagali. Duka shekara mukan yi wannan zagaye na kwanaki biyar. A yau ne muka buɗe taron inda a gobe za mu yi aiki ne a asibitin madarofa bayan haka za mu huce asibitin inyalwa da asibitin gabi sannan kuma a ranar goma sha ɗaya ga wata za mu je a asibitin sarkin yamma da malle Jarabawar BTS wadda ta shafi ɗaliban da suka yi karatun koyon fasahar ayyukan hannu da aka soma a ranar Asabar da ta gabata na ci gaba da gudana a dari ƙasa. Ɗalibai bakwai ne ke fuskantar jarabawar. A yau da safe mun samu zagayawa a wata cibiyar da ke nan mai ga kuma rahoton da muka haɗa muku. A yayin wannan jarabawar ɗalibai za a gwada su ne a fanni kamar kaya, sifiri, gine-gine, kimiyyar na'ura da kuma fannin kamfanoni da ma sarrafa kayan abinci. A cewar uwar gidan Diya Hadiza mai kula da jarabawar mai lamba takwas ta bayyana cewa komai yana tafiya daidai. Jarabawar tana ci gaba da gudana kamar yadda ya kamata. A namu ɓangare muna da ɗalibai ɗari hudu da biyar. Sai dai mun yi la'akari a jiya ɗalibai talatin tara ne ba su zo ba, inda za mu ci gaba da bincika domin sanin idan ba za su zo ba wajen sauran sharafawar. Ɗaliban sun gamsu da abubuwan da aka kawo musu a sharafawar. Euh, Sunana Ibrahim Almuktar, sharafawar tana tafiya daidai, mun gode wa Allah. To a ɓangaren waɗansu fannoni ɗalibai da suka karanta harkar gine-gine ba su da ƙarfi a wannan fanni, saboda mutsumi da dabara ne da kuma nazarin farashi muka karanta, wanda idan aka kawo muna wani fanni a gaskiya wannan yana sanya mu shiga wani abu da ba shi ba. Domin kiyaye maguɗi an ɗauki matakai kwakwara ciki har da hana shiga da salula a ɗakin sharabawa da duka wata na'ura da ake iya shiga yanar gizo da ita. A safiyar yau ce shugaban hukumar sadarwa ya girka kwamitin da aka ɗora wa nauyin shirya taron shanye izinin watsa shirye-shirye ga kafafen labarai da suka bar aiki. wato wannan kwamiti dai ya kumshi mashawarta hudu na hukumar CSA da ke samun dafawar ma'aikata uku na hukuma. Shugaban hukumar CSA Abdulrahman Usman ya bayyana cewa manufar hakan shine aiki da doka domin ba da amsa ga waɗanda suka nuna buƙatar a basu izinin yada wato labaran. Ya zama wajibi ga hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa na tabbatar da waɗansu dokoki da suka shafi wani daftarin doka na shekarar 1993. Hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa ta yi dogon nazari wanda ta ɗora wani gungu na mashawarta da za su taka muhimmiyar rawa na bincike idan radiyoyi da talabijin da aka baiwa lasisin aiki suna gudanar da aikinsu ko kuma akasin haka. bayan kashedin da aka yi wa shugaban kafar yada labaran da kuma rubuta rahoton daki-daki da za su miƙawa shugabannin kafafen yada labaran da kuma ba su shawara na samar da rana ta musamman domin ganawa da su inda bayan baiwa shugaban wata kafar yada labarai damar budewa daga ranar budewa yana da kwanaki goma sha biyar domin ya gabatar da rahotonsa a gaban shugaban hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa. rapport auprès du président du Conseil supérieur de la communication. A jiya ne ministan gine-gine ya isa a birnin Agadez manufar wannan ziyara ita ce lura da yanayin hanyoyi. A safiyar yau ya gudanar da wasu 'yan ziyarce-ziyarce a wuraren da ake tafiyar da ayyuka a cikin birnin na Agadez. ya kuma yi amfani da wannan dama wajen ziyartar Geben Talwa. Ministan gine-gine Kadi Abdullahi ya yi wa wakilinmu Musa Maman karin bayani. ganiyar mu da za mu yi bisa talawa ga hanya wannan za ta zama hanya game duniya kenan aiki za a yi mata da kamata don jiro motocin da za su fitowa daga kasashen duniya su biyo lahiya lokacin da aka yi shi a ce damana in ta yi sai a biya bisa ga hanya eh, a litin agada babu wata matsala na ce kamar da agada zuwa ambarashima ingal kuma akwai wadda da ambarashima ingal zuwa tamaya ba akwai tamaya zuwa eh, tawa waɗanga biyun nan areva ke biyan ta ba da kuɗin a yi su hata yanzu bi ma 'yan kuɗi wanda za a kwara to an fara ne wani. wannan matsala ta samu na jayi a tsakanin gwamnatinmu da wata society action africa kenan da nan zuwa yan kwanaki arewa za su komo tare da mu a zamana a gani ya za su biyan aiki a ci gaba da aiki wannan biyan na uku daga ya zuwa tawa shi wannan akwai bank islamic de development ita mun ba ta dosi ta ce za ta yin shi daga ranar ɗaya zuwa uku ga watan uku da muke ciki an gudanar da kwamɓalar wasan taekwondo na yankin adar karo na biyu a birnin tawa kwamɓalar da ta gudana a gaban idon shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar taekwondo ta nijar sumana sanda da shugaban ƙungiyar 'yan ƙasar kore da ke zaune a nijar ta samu halartar 'yan wasa arba'in da takwas da suka fito daga dukkan jihohin nijar banda tilibiri da difa Umaru Muhammadu da ake kira Metar Rishar wanda shine shugaban kungiyar Taekwondo ta jihar Tawa ya yi wa Tarnan Fude Ahmed da karin bayani kan manufar wannan kwambala ta wayar tarho. Shi turnuwa Dulader turnuwa ne wanda ya gama duka jahohi na Niger. Jihohi Tox wannan su ne duka an ka gayyata dai su zo wajen turnuwa Dulader ke. Amma cikinsu kamar yadda mun ka yi shi bara eh, jiha dai shidda ne sun ka zo. game dai da tawa sun ka zan shidda kenan biyar sun ka taho daga wajen su sun ka zo tawa an ka zan shidda difa bata zo ba eh, ba bata zo ba kamar na bara habba na ma su ne dai suna fuskantar 'yan matsaloli kaɗan don su ne ba samu sun ka zo ba abin da muke son mu kai gare shi shine yau idan yara ke gamuwa suna bugawa cikin wannan taekwondo za ka iske dole sai an ga yara wanda ke tashe to yaran nan da ke tashe su ne muke son mu samu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Radio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A sakamakon matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Difa, hukumomin Nijar sun ɗauki muhimman matakan tsaro domin daƙile hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke ta yawan kaiwa. matakan sun hada da haramta sana'ar kabu-kabu a dufaɗin jihar ta difa sai dai wanda matakin da taron majalisar ministoci ya ɗauka a shekarar 2016 ya yi tasiri kan ilahirin wasu wato kan ilahirin masu ruwa da tsaki a wannan fanni nafisa adamu ta haɗa muna rahoto a kan lamarin muntar muhammadu na ɗauke da fassara A zaune suke a ƙarƙashin wata uwar ice matasa majiya ƙarfi dukkaninsu tsofin 'yan kabu-kabu ne inda suke tattaunawa tsakaninsu wasu a gefe ɗaya inda suke bayyana cikas inda hana sana'ar kabu-kabu ya kawo musu. Har zuwa yau babu wanda ya sa ya tara moto ko da a gida ne balle ka hoto da shi waje. balle maka samu kai sana'a mutane mu yawa sun shiga halin kaka nake yi wayan kana gani suka bada yan kabu kabu ne kuma babu mai daya mai moto a yanzu nan mun sayar mun saida mun ciya ya ida mun zo mun yi zugum a wannan kasan ganyen babu aikin da muke dan aikin da muke yi na muje aikin gona a fara mu ta yi shirin ma mutane ya yawa babu mai aikin gona ma balle ka je ka aikin gona to ga Allah muka dogara ba shakka hana sana'ar kabu-kabu ya kawo wa masu wannan sana'ar cikas akan harkokinsu na yau da kullum da kuma kuma bayan tattalin arzikin yankin a cewar masu sayar da motunan da kuma masu gyaran motunan da ake gyaran kawo moto yanzu da yake an sai da shi kenan ba bushe mota yanzu muka koma ga bisa mota muke hakanan muke tattawa eh a da ana samun masu yawa a samun moto kusan za ka on ka suna tahowa eh farjuru ana samun hakanan amma yanzu ya rage hede mota ɗaya biyu uku hakanan dai ne abin da ake samu bai kai kamar na moto a ah, matsala ne wani sosai A'a da moto da lokacin da yana yawo shi ya fi mana kasuwa kwa. Yanzu da aka sai da sai mu bi kayuka wani garin ka je ka samu za ka da sayan kudin ka za ka saya ka kawo ka sai da din ma sojoji suna karba su ko ne su yi mine ne da shine kuma muke ci abinci amma hana mana hanya gaba daya. Eh moto sai nike sai da yanzu babu babu kasuwa. Yanzu leburanci ne muke. Dogon buhu wannan ina loda mota shine muke yanzu. akwai madalaji da yawa mana. Mafi yawan jama'ar difa da muka tattauna da su sun bayyana cewa wannan mataki da hukumomin Nijar suka ɗauka yana da matuƙar mahimmanci domin ƙarfafa sha'anin tsaro a jihar, amma sai dai ya kamata a sake bita domin mayar musu da harkokin da suke yi na yau da kullum. marala a gada Muntari Muhammadu da kuma Nafisa Adamu dauke da wannan rahoto da shi muka karshen labarin namu na Mulaicen yau zan barku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da halittar zaurmanci ai saurare lahiya.